auren su auren su da wani sai wane shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar ƙiyayya ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane ta damuwan da ke da damunka ya ƙare tunda ka samu wannan aikin ni kuwa nake da damuwa sosai damuwa me da janairu anti duk duniya yanzu ba da damuwa da ta wuce ta fa'iza janairu aiwanta ne ja wannan dukkan matsalolin ko ma dai ne fa da fa'iza ruwa yi ce dan Allah ina son ki taimaka min je gidansu akan magana auren dan san wani hali ake ciki kai Junaidu mutanen da suka ce ba za su jira ka ba to kai dan me za ka jira su to ni fa'iza za ta jira ni za ta jira ni su ba su jira ni ba fa'izan ita za ta aurar da kanta ba iyayenta ne za su aurar da ita ba eh amma ki sani anti wallahi duk damuwar da nake ciki na tabbata fa'iza ita ma tana cikin irin ta yanzu haka Junaidu ina so ka gama kammala dukkan nauye-nauyen da ke kanka na gidan nan ka mai da hankali ka je ka gama aikinka ka tara kuɗi tuku hakan na san idan da nauyen ke kai na yan uwa kai bari ka ji in gaya maka ranan wanka ba a ɓoye cibi kai ka je ka kammala duk abin da kake yi kai kuɗi tukunna ka dawo wallahi junaidu ba za ka auri e talaka ba kuma auren ka bari ka ji in gaya maka sai nan da shekara biyar na san koma na gidan nan ka gama da shi shekara biyar kwarai haba anti saboda Allah saboda annabi sai ta zama daga nan shekara biyar ban yi aurewa. ba ina jira duk ba abin da ake bukata na ce zan yi idan ne auren nan gaskiya ina son fa'iza Junaidu ni ba mahaifiyarka ba ce yanzu ba ni da iko a kanka eh Junaidu da Allah da Allah ki taimaka mu da Allah ki taimaka mu ki je ki same su da wannan magana ta aure to bari ka ji in gaya maka yanzu ba za ka auri wata 'yar gidan talaka ba sai dai ka auri 'yar gidan masu kuɗi wani da ruwa da mai kuɗi da talaka don allah da allah da allah baka ki san ra'ayi da allah da allah baki yadda don allah A wurin su ake wata wili abin fada. Duk yayin ta samu tarbiya a sallada, to ba za a nemi mai mahi gurbinta ba. Faiz. Ana hutawa kenan. Alhamdulillah, yau dai na ganka kana cikin nishaɗi. Ina jin daɗin in ganka cikin walwala da annashuwa. Ba na jin daɗin ganin ka a cikin damuwan nan. Ajiya magana auren nan. Na ce na amince a auren kuma ma na rushe. Me kuma yake faruwa? Ikon Allah. Kai, alhamdulillah. na ji daɗin jin wannan kalma daga gare ka insha Allahu alhaji yana shigowa zan ko gaya masa domin a baya ya fi kowa son ya ga tabbatuwar magana auren nan ma'ana magana auren nan da ya ga ta tabbata to amma shi ma na ji da ya yi shiru ko kuma ina ganin saboda muna ta fama da kai ne ka nuna ba ka so shi yasa ake ɗan jan jikin amma yanzu tun da ta bayyana daga gare ka to insha Allahu za a taso da magana Allah ya yarda sannan abu na biyu ka ga maganar aikin nan kaga yanzu idan alhaji ya tafi ayyukan nan gaba ɗaya rijib za su yi maka domin kanka za su dawo kai da alhaji sai dai kawai magana ta yanar gizo gizo saboda haka ba kuma auren nan yanzu abin da nake so da kai ya kamata ka dinga zuwa ofis maimakon wannan zaman da kake a gida ba kuma insha kawai dai ni abin da nake ta magana don Allah mutanen nan a kai musu komai ga wani ba na son a ɓoye musu wani abu Ana ga yana ga yaƙi. Ni ban san me kake so a gaya musu game da kai ba. Hmm? Mu ba mu da wani mugun labari a tattare da mu. Mu al'amarinmu lafiya lau yake tafi. Ni ban ga wani abu a tare da kai da za a je a gaya musu ba. A ce musu me? Abin da ya faru da kai wani al'amari ne na daban idan Allah kuma ya ɗora ba abu kuma shi zai kawo mai sauki ya yaye masa. Ni ban ga wani abu ba. ba ma ma bukatar mu gaya musu wani abu abin da ya faru a tsakaninmu ne mu mun san me kake ciki kuma Allah da Allah zai kawo ruwan wankewa babu dalili yawa Allah ya sutura Allah ma albarka duk abin da za ka yi sai dai ka ka duba ka gani yaron nan ya zo gidan nan ya ci min mutunci yana cewa su ba za su jira ba to Allah dan annabi saboda Allah saboda annabi anti ko ma me zai zo ya miki dai ke fa babbaci kuma dai kin san halin cewar ya amin duk dangin mu ba wanda ya kai ki kadai ne ya fita zakka nan ka ina me kuma zai dame ki da sa ni dan Allah ku duba ki taimaka ku duba zumuncin da ke tsakaninku Junaidu ita bata duba zumuncin da yake tsakaninmu ba tana matsayin yayata ta sa ɗanta ya zo gida ya ci mun mutunci to idan ita ta girme ni shi ya girme ni ne kar ka manta ɗana ne fa ta yaya za a ce ni ba zan yi iko a kan ɗana ba don haka duk abin da na ga dama ni ma na samu dama haka zan yi kuma duk wannan abin da ya faru kin sani ba laifin fa'iza a ciki kuma ni ma ba laifina a ciki duk shi ya je ya harhaɗa abubuwansa dan Allah dan annabi ki taimaka ki ki bi mun auren yarinyar nan kuma auren nan zai gyara zumunci idan kuka haɗa shi ya gyara zumunci ko ya bata zumunci a'a ya gyara zumunci wani tunda dai tunda su misali ba su duba ba su ga zumuncin da ke tsakanin mu ba ke sai ki duba ki ga ki kalli zumuncin da ke tsakanin mu mana yar uwata ce fa yarinyar nan baka kishi na Junaidu ya tako har gidan nan ya ci mun mutunci maki sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kan cewar idan an maka abu ka yi haƙuri kai ka maiwa da mutum da alkhairi ƙwarai haka ya ce sallallahu alaihi wasallam amma ya ce in an maka abin fushi ka nuna fushinka saboda haka ni ina kan bakana to aikin nuna fushin yanzu kuma sai ki haƙura wato kai baka kishi na ko ni dai dan Allah dan annabi ina roƙon ki taimaka ki a nan ina amma ba ka kishi na to wallahi baka isa ba a yanzu ba za ka auri fa'iza ba sai dai ka auri wata ko kuma su jira ka ka nan da shekara biyar Allah ki taimaka mu kana so in barka ka yi abin da kake so to ba zai yiwu ba kamar yadda suka ci mun mutunci wallahi sai na rama ba zai taɓa yiwuwa ba Zainab yar uwarka ce. Kwarai yar uwarka ce amma ba zan taba yarda ba. A da sun ga ba mu da komai suka wulakanta mu yanzu mu ma mun farfado mun taso daga bacci ba wanda zai wulakanta ni sai abin da ni ma na kafa. Saboda haka ba za ka auri Faiza ba. Faiza dama tunaniya take. Ke tunanin da kike a kansa daban shi kuma tunanin da yake a kanki daban. Bashiru kenan. Kisa har yanzu a cikin mamaki nake. <laughs> ai ba a mamaki da ikon Allah. Ina ga ki kwantar da hankalinki, tunda mijin da za ki aura ba shi da makusa kuma gashi yana da kuɗi. Ko kuɗi ya dama, wato ni auren so zan yi. Kuɗinsa baya gabana ko wani abu. Duk auren da za a yi shi ba auren so ba ne, za a taɓa samun kwanciyar hankali da nutsuwa ba. In ka auri mutum don kuɗinsa zai iya maka kowane irin abu, zai iya canja a kowane lokaci. amma ka auri mutum don son da kake masa ba zai taɓa canja maka ba <laughs> kin ma ban dariya amma ai ana auren mutum don kuɗinsa ko da ko ya tsufa balantana ke naki matashi ne ki tsaya ki zaɓi zaɓin da Allah ya miki ai wannan ba zaɓin ki bane tun da kika ga ba a baki zaɓin ki ba kika samu wani sauyin a hakuri ki rungumi kaddara na san da haka na san da haka amma ba zan iya gaskiya kai don ko na aure shi ba za mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa saboda tun farko ba san shi nake ba ta yaya zan wanda ba na so Kinga, mai da wuƙa tunda abin ya zama haka kawai wani tunanin ya kamata mu amma babbar shawara a wurina ita ce ki danna zuciyar ki ki haɗu. ki ba abin da iyayenki suke so ina ga shi ne matsala al'umma ni dan da mutanen na, ina da sauri a gaggawa a ba su dama mu Aminu ni fa irin wannan gaggawa ba san ta nake ba ka gane gaggawa fa daga shedan ne sannu sannu ku daga Allah yake fi sabilillah ya mutane za ku zo magana aure daga zuwa ganin yarinya rana ɗaya ku rika wuta wuta maza maza maza ayi ayi ayi haka ake auren yarinya ba fa haka ake aure ba tsakani da Allah hmm? fi sabilillahi kuma ni wannan mutanen ma ni yanzu wallahi ban yadda da su ba anya babu wani abu a ƙasa da ake ɓoye mun kuwa haba umma me kuma ni wani abu a ƙasa da ake binne miki umma babu wani abu sai alkhairi babu wani abu da zai faru haba haba Aminiya. ya zaka ce min ba komai a ciki wace irin magana ce wani ni dai ina gani ne da a zauna a ta faman wani abin nan umma ba gwara abin da za a gama ba umma umma kafa daman nan ta kubuce mana fa kafa mu zo mu rasa daman nan mutane suna ci zuwa neman auren fa'iza akwai ƴaƴan malamai akwai ƴaƴan masu kuɗi akwai mutanen kirki kala daban-daban amma umma an ji an sai ana ta jiran ana ta jiran abin da ba lalle ne ba umma umma maganar nan fita an tirabi ni fa ina ganin ba da gaske bane a ce har sai ya aurar da ƴan nansa guda biyu mata tukunna mu kuma muna zaune muna jira umma ya haka aminu wace irin magana ce wannan ya zaka rika cewa ba da gaske kike ba ka kiya bakin ka fa rabin nan fa da kake magana yar ta ce fa ciki ɗaya muka fito ni da ita fa jini na ce dan me zaka rika ce min wai ba da gaske take ba ƙarya take maka uwa ce fa kenan ni ma wata ran zaka je wani gurin ka ce ƙarya nake magana da na faɗa ha ni umma ban ce ƙarya bane amma ni ina gani da abari dama ta kubci ba gwara abin da za a yi saurara da Allah babu wani zancen dama ita fa mace da ka ganta ba kwantai take ba yawa wai nawa fa'izar take ne ni wai da ka hura kan kauta ne ni sai an yi wannan aure haba aminu ya haka ne duk abin da ya faru wallahi da haɗin bakin ka a ciki duk yanda aka yi tabbata da ya rabice salamu alaikum salamu alaikum rabi ya gidan kuna nan kalau to ma a to Allah ya kai mu gobe insha Allahu ina nan to Allah ya kawo ku lafiya Allah ya tsare hanya sai kun shigo to Allah ya kiyaye na gode sai gobe to ka jima magana ta ƙare yanzu dai rabi ta ce min ta nan gobe za su shigo kuma magana nan ce ta auren fa'iza ta gaya mu saboda haka a bari ni dai yar uwata ta zo mu zauna mu yi magana ni hankali na fi kwanciya da ɗan yar uwata na fi so ni a yi auren gida hmm? To na mai na ma abin nan da suke ne ai ga tunanin zuwan abin nan maganar nan ni ina ganin ba lalle ba ne maganar nan aminu na gaya maka aminu na nuna maka na ce maka ni auren nan ka bari ni dai yanzu tunda na ce maka gobe za ta zo ka bari ayi abin da za a yi gobe in aka yi abin da za a yi gobe shi in ba da gasken ba ne sai a san abin da ake ciki haba ta haka kai ta kai tai sai kai tai in jajen kaza halak ne wa in shi yan mai murda. ta riga ta murde ta cinye a'a yanzu mai dan kaza ta kwata ba dole zuwa ya cace ta ba eh. a ce dan jajen kaza halin ni dai zance ne na gaskiya umma a yi abin da za a yi a yi shi kawai ta zance kwaya ɗaya sai makale a wurin gida ƙawata ki yi haƙuri na tabbatar da cewa kina son Junaidu in Allah ya yi sai ya zamo naki da yardar Allah kin ji na gode sosai ƙawata amma na kare ina kawon ba zai yi ba ki bar wa Allah komai alfishirin ki nan ga ne ki umma waya da antarabi ko gobe suna nan zuwa za An cikin kawo mana labari ne. Alhamdulillah. daɗin da ba yanzu dai damuwar taro kin ga zan tafi gida an kai mama albishir gaskiya mun gode sosai mauran so shire burin dukkanin masoyi domin jakira ka ne yanzu ko a ta sai an zuwa